صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله كشف الدجى بضياعه ورعى براعي عدله وشفى القلوب بنوره ورعى الإله بعينه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله أحببت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 الذي شرف الكون بولادة خير الأنام وأبرز الوجود من العدم بظهور دلأة سيد الرسل الكرام من فضله الله تعالى على الملائكة والأنبياء وأعلى مقامه فوق كل مقام وتولاه وأسمه وجعله للأولين مبدا وللآخرين كتاب والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الذي هو أكمل المرام عبدل كل من صلى وزكى وهج وسام الذي أسرى به الله تعالى إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام وعلى آله الطيبين الطاهرين ذوي المزايا الإزام وأصحاب الهداة المهتدين القادات الأعلام والتابعين وتابعيهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام حق قدره ومقداره العظيم أما بعد أنوانا مسلمي مزاد ما تامن يا ديارا إنا gaishe ku gaisuwa irin ta addinin musulunci ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu Allahu maghfiratan wa faidatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya alhamdulillah idan ba manta ba a jiya mun kwana akan wato bayanin abu na tara wato daga cikin abin da isra'in annabi sallallahu alaihi wasallam da mi'rajinsa yake karantar da mu shine muka ce abu na tara shine Isra'i da Mi'raji ko Mi'rajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karantar da mu mahimmancin sallah saboda girman sallah da ta ba a bawa Annabi sallallahu alaihi wasallama ita a nan ƙasa ba sai da aka tafi da shi sama aka tafi da shi saman sama har ya kai ƙaba ƙausai na au adna sannan ne Allah tabaraka ta'ala ya bashi sallah saboda girmanta to a jiya mun faɗi cewa sallar nan fa akwai sallar gabbai akwai sallar zuciya ubangiji tabaraka ta'ala yana faɗi bismillahir rahmanir rahim hafizu ala salawati was salatil wusta bismillahir rahmanir rahim حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم ku kiyaye lokuta da kyau akan bayar da salloli biyar kani shuruɗi hawa arkani hawa kushu'i hawa adabiha sannan kuma ku kiyaye lokacin bayar da sallar tsakiya ita ce sallar da ke tsakanin azahar da la'asar da kuma magariba da isha'i ubangiji ta tabaraka ta'ala ce wa qumu lillahi qanitin kuma ku tsayu kuna masu ƙanƙan da kai masu biyayya ga Allah har muka kawo cewa kafin saukar wannan aya yin magana a sallah ja'izi ne sahabban annabi suna yin magana a sallah amma tunda aka saukar da wannan magana a sallah ko yin aiki a cikin sallah ya zama ya yanki kuma ita wannan sallah ta kasu kaso biyu sallar gaɓoɓi da kuma sallar zuciya idan bawa ya tsaye da gaɓoɓinsa kawai akan sallah to bai kula da zuciyarsa ba to wannan sallah ba za ta wuce kafaɗinsa ba amma idan bawa ya kula da zuciyarsa har aka yi sa'a zuciya ta yi wa Allah sujada to ido zai wa Allah sujada kunne zai mai sujada hanci zai mai sujada baki zai mai sujada hannu zai mai sujada kafa za ta mai sujada harji zai mai sujada idan ko aka yi sa'a waɗannan gaɓoɓi suka yi Allah sujada to shi shikenan gyaruwa ta haƙiƙa ta samu yasa ubangiji tabaraka ta'ala ce hafizu ala salawati yani alhissiyati bil jawarihi ya man bi wa za'ifil ubudiyya was salatul wusta yani salatul ma'anawiyya bilkulubi qulubi qiyaman bi shuhudi azamatin rububiyya ku kiyayu a bisa salloli guda biyar na gaɓoɓi na zahiri domin tsayuwa da ba da aikace-aikacen ubudiyya sannan ku kiyayu a bisa sallar tsakiya sallar zuciya ta haƙiƙa ta ma'ana domin tsayuwa da ganin girman rububiyar Allah ta wa ta'ala to yan uwa babu makawa a kiyaye sallah kuma a dawwama a kanta a bada ita da sharuɗanta da ladubbanta domin ubangiji tabaraka ta'ala yana faɗi wallazina hum ala salatihim yuhafizun cikin suratul ma'arij aya ta 34 ubangiji tabaraka ta'ala ya ce kuma waɗanda suke masu kiyayewa akan sallolinsu suna kula da sharuɗan sallah sannan suna cika farallanta da sunnoninta da kuma mustahabbanta su ne muminai ke sallah ita ce farkon abin da za a fara dubawa a cikin takaddan aikin bawa ranar tashin alkiyama sallah ita ce mafi kyawun abin da bawa zai kusanci Allah da ita shi yasa yake da kyau idan bawa zai yi sallah ake so ya yi tsarki ya yi alola domin zunubai da laifuka da ƙazaman ayyuka da ya aikata to ya wanke su da ruwa na ma'ana ya wanke hannu daga barin duk abin da ya taɓa mummuna ya kurkura baki daga barin duk abin da ya faɗa mummuna ya shaƙa ruwa daga barin duk abin da ya shinshina wanda yake na haramu sannan ya wanke fuska daga barin duk abin da ya kalla na haramu ya wanke hannu daga wato barin ƙarfi da dabara a cikin gudanar da al'amuransa ga baki ɗaya wanke hannu ɗin yana gwada ma'anan shi shine la haula wala quwwata illa billah babu tsini babu dabara sai na Allah Allah ban da ƙarfi ban da iko a cikin komai komai naka ne sannan bawa ya zo ya wanke kai daga barin girman kai da yake yi ya wanke kunne daga barin duk abin da ya jiyo wanda yake mummuna na haramu to sannan ya zo ya wanke kafafuwa daga wato tuba wato ma'ana ya tuba daga duk inda ya taba zuwa inda Allah tabaraka ta'ala ya haramta aje to daga nan ne sai ya zo gaban Allah tsaf cewa Allah duk gababuwan da suka saba maka na wanke su da ruwan tuba Allahu akbar Allah shi ne mafi girma daga duk abin da hankali na yake suranta min girmansa Allah ya fi wannan abin girma Allah ya fi duniya girma Allah ya fi lahira girma balle abin da ke cikinsu shi yasa ake daga hannu biyu an ɗauko lahira da hannun dama an ɗauko duniya da hannun hagu an watsar da su an tabbatar da girman Allah shi yasa ba a so a yi sallah babu alola manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa من توضأ للصلاة فأسبق الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة في المسجد غفر له عز وجل ذنوبه ya duk wanda ya alola domin yin sallah ya kyautata alolar kuma ya tsaya ya yi ta da kyau da kuma halarto ma'anoninta sannan i tattaki zuwa masallaci domin ba da sallolin nan da aka wajabta a kansa ya sallace ta tare da jama'a a cikin jami'i a cikin masallaci to ubangiji mai girma da ɗaukaka ya gafarta masa zunubansa baki ɗaya wanda ya dawwama a bisa wannan tsarki wadda muka ambata to za ta sadar da shi zuwa tsarki wanda yake na haƙiƙa wadda take dawwama wadda ba ta warwarewa har abada yana daga mafi girma na tsarki shine sufantuwa da kyawawan ɗabi'u a shar'anci. duk ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karka kwaikwayon su gaskiya amana haƙuri kyauta kunya yafiya tausayi to waɗannan su ne ainihin tsarki wancan na ruwa ɗin nan na zahiri ne amma kwaikwayon ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne tsarki na haƙiƙa idan mutum ya sami irin wannan tsarkin alolarsa ba ta warware ba amma wannan tsarkin na ruwa in aka yi shi in aka yi rihi ko kuma aka yi bawali ko gaidi alolar tana iya warwarewa amma waccan alolar ta hakika ta baɗi ta ma'ana idan mutum ya kwaikwayo waɗannan ɗabi'u na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kake gani manzo Allah zai kwanta yayi bacci ya tashi kuma ya sallah alolar sa ba ta warwarewa saboda alolar ba ta ruwa bace kawai duk da dai wannan makaminsa ne sallallahu alaihi sallama amma yana da kyau mu zama muna ɗabi'antuwa da irin halayensa da ɗabi'unsa domin ayyukanmu su samu karɓuwa a wurin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka sai mu bar girman kai mu bar hassada mu bar riya mu bar sauran ayyuka waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala bai yadda da su ba daga cikin ayyukan zuciya al'allamu da sayyidi abdurrahman al-akhdari ya faɗa cikin littafin sa wa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafirun wal iyaz billah duk mutumin da yi sallah ba tare da alula ba da gangan wannan mutumi ya kafirta muna neman tsari da Allah daga komawa gidan kafirci tsarkin hadasi sharaɗi ne daga cikin sharuɗan sallah kuma wajiba ce da wajabtawar Allah tabaraka wa ta'ala a cikin littafinsa da kuma wajabtawar Allah a bisa harshen annabinsa alaihi salatu wassalam da kuma ijma'in ahlul qiblati gabaki ɗayansu faman salla bi wudu'in amidan faqad istahalla ma huwa haramun duk mutumin da yi sallah ba tare da alola ba da gangan to haƙiƙa fa ya halatta abin da yake haramun kuma sanannen abu ne a wurin dukkan musulmi duk wanda ya halatta haramun kafiri ne wanda ya haramta halal kafiri ne da ijma'in musulmi baki daya a azan Allah min zalik saboda ka yan uwana musulmi maza da mata masu sauraron mu mu kula da sallolin mu guda biyar asbahi azhar la'asar magriba isha'i maza mu rika yi a cikin jama'a a cikin jami'i kuma mu dinga kula da sharuɗan sallan da farillanta da sunnoninta da mustahabbanta kuma mu dinga ba da sallar a cikin lokacinta na iktiyari ya zo a hadisi manzo Allah ya ce awwalul waqti ridwanullah wa wasaduhu rahmatullah wa akhiruhu afullah idan kai sallah a farkon lokacin sallah to zaka samu yaddar Allah idan kai sallah a tsakiyar lokaci to zaka samu rahamar Allah idan kai sallah a ƙarshen lokaci zaka sami yafiya daga Allah saboda haka samun yaddar Allah kuma yafi komai sai mu kokari mu dinga yin sallah a farkon lokacinta domin mu samu ridwanullah a yin sallah a cikin jama'a sunna ne kiyaye ta a cikin jama'a kuma sharaɗi ne daga cikin sharɗan ɗariƙan mu ta tijjaniya amma fa da sharaɗi cewa limamin da za a je abu sallar ya zama ne ya stakmilu ruku a wasu juda wa yura'i sunnata wa illa fala sharaɗi ne idan za a je abu sallar jan'i to a tabbatar cewa limamin da za a bi yana cika ruku'u da sujada sannan yana bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan baya wannan kar a bi shi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ahabbul amali ila Allah as mafi soyuwar ayyuka a wurin Allah shine yin sallah a cikin lokacinta wato a farkon lokacinta maulan mushe ibrahim radiyallahu anhu yana cewa wala budda min itqani daharati yace babu makawa idan za ka yi sallah ka zama ka kyautata tsarki tukura ka yi tsarki da kyau wa itqani salati a wurin sallah kuma a kyautata yin sallar da kyau kar a rika tunanin wani abu daban kana tsaye gaban Allah wa adabiha kuma a kula da ladubban sallah fi waqtiha a cikin lokacin ta wanda aka iyakance mata ubangiji tabaraka taala ya faɗa yana cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta suratul nisa'i aya ta 103 ubangiji tabaraka taala yana cewa fa iza qadaytumus salata sa'annan kuma idan kun idar da sallah irin ta gabbai fazkurullaha to ku ambaci Allah ƙiyaman a tsaye wa da kuma a zaune wa ala junubikum da kuma a kishingide fa izat ma'anantum to kuma idan kuka samu natsuwa irin ta zuciya wadda ba a samunta sai da zikiri kamar yadda Allah ya faɗi ala bi zikirillahi tadma'innul qulubu ku sani cewa haƙiƙa lallai da ambatan Allah ne zukata suke samun natsuwa idan zuciya kuma ta samu natsuwa da zikiri sai mala'iku su kira ta sai su ce ya ayyatu hannafsul inna irji'i ila rabbiki ya ki wannan babbar zuciya da ta samu natsuwa ki rabu da kowa ki rabu da komai ki tafi wurin ubangijin ki koma wurin ubangijin to idan zuciya ta nufi ubangiji sai ta samu cikakkiyar natsuwa shine ce fa'izat ma'anantum idan kuka samu irin wannan natsuwa fa aqimus salata to sai ku tsaye da sallah irin ta zuciya kuma bayan kun tsaye da irin ta gabbai a baya wacce ake kiranta salatul wusta hafizu ala salawati alhisiyati bi jawarihikum was salatul wusta bi qulubikum wannan ita ake kira salatu shuhudi wan nazara salatu shuhudi wan nazara ita ce ake fassara ta da as-salatu da'ima wadda Allah ke cewa allazina hum ala salatihim da'imun inna salata kanat alal na kitaban mawquta lallai ne cewa ita sallah ta kasance a kan muminai farilla ce mai ƙayyadaddun lokuta bai halatta a fitar da lokacin sallah daga a fitar da sallah daga lokacinta ba saboda wani hali daga cikin halaye bai kamata a yi sallah lokacinta ta bai ba babu laifi idan an yi sallah lokacinta ya wuce ya fi a ce an yi ta lokacinta bai yi ba saboda haka yan uwa na musulmi sai mu lura da wannan da kyau kuma kowace jama'a tana da wato wasu alamomi da ake gane cewa waɗannan irin jama'a kaza ne to jama'ar musulmi abin da ake gane mu alamar mu shine sallah shine sallah ne shi wake cewa Allah Allah wala budda min ta'allumil fara'id wa ma fi ya fa wa khairun yace ina haɗa ku da Allah almajiraina ina haɗa ku da Allah babu makawa tilas dolan ku kuje ku nemi ilimin sanin farali duk abin da ya karu akan wannan ilimi na sanin farallai to alheri ne amma dai wannan shine dole ku je ku nemi sanin ilimin farilla abinda kuka samu kuma ƙari ne akan wannan to ya zama alkhairi gare ku sannan ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khamsu salawatin katabahunna Allahu alal ibad faman jaa bihinna wa lam yubayyi minhunna shay'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu inda Allah ahadun an yudkhilahu aljanna wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu inda Allah ahadun in sha'a azzabahu wa in sha'a dakhalahu aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salloli biyar Allah ta'ala ya wajabta su a kan bayinsa wanda ya zo da su cif cif bai tozartar da waɗansu raka'o'i a cikinsu ba domin wulaƙantar da haƙoƙinsu to ya sani yana da alkawari tsakaninsa da Allah cewa Allah zai shigar da shi aljanna wanda ko bai zo da su yadda suke ba to bai da wani alkawari tsakaninsa da Allah idan Allah ya ga dama zai azabtar da shi idan kuma Allah ya ga dama zai shigar da shi aljanna sannan manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa inna salawati kaffaratun lima bainahunna bal kaba'ir ku sani cewa salloli biyar suna kankare duk abin da yake tsakaninsu matukar bawa ya nisanci manya-manyan zunubai idan bawa ya sallar asbahi to Allah wannan salloli za su kankare masa abin da ke tsakanin asuba da azahar idan ba ya sallan azahar za su kankare masa zunuban da ke tsakanin azahar da la'asar idan ba ya yi la'asar za su kankare masa zunuban da ke tsakanin la'asar da magariba idan ba ya yi magariba za su kankare masa abin da ke tsakanin magariba da isha idan bawa ya sallar isha'i za su kankare masa zunuban da ke tsakanin isha'i da asubahi matuƙar bai aikata manya-manyan zunubai wanda suke raba mutum da addini ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa mallaki Allah wa mudayyi'ul lis-salati lam ya'ba illahu bi shay'in min hasanati duk mutumin da ya hadu da Allah tabaraka wa ta'ala yana mai tozartar da sallah mai wulakantar da rako'o'i a cikin sallah to Allah tabaraka wa ta'ala ba zai taba kulawa da wani abu da ya aikata na daga aikin lada ba ba ruwan Allah da sauran ayyukan da ya yi tun da ya wulakanta sallah to sauran ayyukan shi ma ba za a karɓa ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hafaza alal khamsi bi ikmali zuhuriha wa mawaqitiha kana lahu nuran wa burhanan yawm al wa man bayyaha hushra ma'a fir'auna wa haman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kiyaye absaba ba da salloli biyar yana mai cika wato tsarkinta yana mai kulawa da lokutanta wato zai tashi ranar alkiyama yana da wani irin haske da hujjoji wanda za su hana shi shiga wuta ranar alkiyama wanda ko ya wulaƙantar da sallah ya wulaƙantar da tsarki ya wulaƙantar da raka'o'i to za a tashe shi tare da fir'auna da hamana sannan akwai inda annabi ke cewa miftahul jannati as-salatu mabudin aljanna ita shine sallah sannan annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallama ما افترض الله على خلقه بعد التوحيد أحب إليه من الصلاة ولو كان شيء أحب إليه منها لتعبد به ملائكته فمنهم راكع ومنهم ساجد ومنهم قائم وقائد من الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى بيتغفر لن تاوى أبسا حلت السبع باين توحيدي وانا ايكي ما في سويوا إزوا قريشي وان ديكي صلى da a ce akwai wani abu wanda ya zama mafi soyuwa a wurin Allah daga sallah to da mala'ikun Allah sun rika bauta wa Allah da wannan abin manzo Allah sallallahu alaihi na tafi mi'raji na iske a cikin sammai akwai mala'ikun da sun yi ruku'u ba su dago ba akwai wanda sun yi sujada ba su dago ba akwai wanda suna tsaye sun yi kabbara ba su tafi ruku'u ba akwai wanda suna zaman tahiya ba su tashi ba saboda mahimmancin sallah sannan manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa man taraka salatan muta'ammidan faqad kafar duk mutumin da ya bar yin sallah da gangan hakika ya kafirta a wata riwaya manzo sallallahu alaihi wasallam cewa yayi man taraka salatan muta'ammidan faqad bari'a min zimmati Muhammadin alaihi salatu wassalam duk mutumin da ya bar yin sallah da gangan ba tare da wani lalura ba hakika ya barranta daga kariya da kuma amana na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan duka saboda mahimmancin sallah da kuma girman sallah sannan akwai inda manzan Allah sallallahu alaihi wa yake cewa man salla salatan li waqtiha wa asbaga wudu'aha wa atamma ruku'aha wa sujudaha wa khushu'aha arajat wa hiya bayda'u musfiratun taqul hafizakallahu kama hafiztani ومن صلى لغير وقتها ولم يسبق وضوءها ولم يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها أرجت وهي سوداء مسلمة تقول بيعك الله كما بيعتني حتى إذا كان دعيس شاء الله لفت كما يلف الصوب الخلق فيضرب بها وجهه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya sallaci sallah a cikin lokacinta ya kyautata alolarta sannan ya cika wato ruku'unta ya cika sujadarta sannan ya cika natsuwar da ake so a cika a cikin zuciya a cikin sallah wannan sallah za ta tashi ta yi iraji ta tafi sama farasol tana kyalli tana cewa allah ya kiyaye ka kamar yadda ka kiyaye ni wanda koyi sallaci sallah ba a kan lokacinta ba sannan bai kyautata alularta ba sannan bai cika ruku'unta ba bai cika sujadarta ba sannan bai cika natsuwar da ake so a cika na tsoron Allah a zuciya ba wannan sallah za ta tashi sama baƙaƙirin mai duhu tana cewa Allah ya tozarta ka kamar yadda ka tozarta ni sannan idan ta tafi sama ta kai inda Allah yake so ta kai akwai inda in ta je za a dakatar da ita sai a kama ta a dukunkune ta a cikuikuye ta a ninke ta kamar yadda ake wato ninke tsohuwar riga idan ta tsufa ta yage sai a jefe shi da wannan sallah da yi a fuskarsa wanda ya aikata ta saboda haka a samari da 'yan mata da sauran 'yan uwana musulmi mu lura da kyau mu tsaya mu kula da sallah yadda ya kamata mu nemi ilimin sanin farlan sallah sunnonin sallah mustahabban sallah da kuma sauran abin da ya kamata mu sani game da sha'anin addininmu mun fi bawa karatun boko mahimmanci a kan karatun addini za ka ga musulmi zai ɗauki ɗansa ya kai shi makarantar boko tun safe sai yamma zai dawo amma karatun alkurani wai sai dai a kira malami ya rika zuwa gida yana koya masa bayan kuma yaron ya gaji ana karatun ma yana bacci to irin wannan ne sai ga yaro ya girma ya zama babban dan boko ya samu matsayi a gwamnati ya zama gwamna ko ya zama wani minista ko ya zama shugaban kasa amma bai iya fatiha ba ko kuma ya iya fatiha bai iya karatun sallah ba bai ko kuma ma duk ya iya wannan amma bai san dokokin addinin mu ba sai ya rika bin ka'idodi da dokokin yahudawa da nufin zai kawo kasa ci gaba amma yana so ya tozarta addini ya wulakanta addinin ba tare da ya san yana wulakanta addinin ba tunda shi bai karanta shi ba bai san shi ba shi zamani kawai ya sani ya za a yi duniya ta yi kyau saboda haka don Allah ‘yan uwa mu daina cutar da ‘ya'yanmu idan mutum ya riga ya zama irin yadda ya zama misali yaro bai karatun addini ba har ya girma ya yi boko ya je turai ya waye ya zo ya zama shugaba to duk abin da ya aikata a daina yin mamaki a daina yin mamaki illa kawai a ɗauki matakin gyara ‘ya'ya eh, a ɗauki matakin gyara ‘ya'ya wanda kuma suka gabata abubuwan da ya gabata shi kuma Allah ya yafe. Allah ya gyara amma dai mu ɗauki matakin ba wa 'ya'yanmu ilimin addini wannan shi yasa yaran musulmi yanzu ba su damu da yin sallah ba idan ka damu da sallah da kyau masu ya ganka kamar wani ba gidaje ba ƙauye ba kawaye ba saboda su ba su san addini ba su boko suka sani duk abin da ya shafi addini mai mahimmanci sai su rika kallonsa kamar gidadanci kamar babu wayewa akwai kauyanci a ciki sai mutum ya mutu ya je lahira sai ya gane ashe shi ne ba ƙauye shine daƙiƙi shine jahili shine talaka kuma shine kaskantacce Allah kiyaye a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa yana cewa man salla arba'ina yawman fi jama'atin la tafutu fiha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'atayn bara'atan minan nifaqi wa bara'atan minan nar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk mutumin da isallace sallah har tsawon kwana arba'in a cikin jama'a yana yin ta a jam'i kuma kabbara harama bata kubuce masa ba a cikin sallolin nan arba'in to Allah tabaraka ta'ala zai rubuta masa kubuta guda biyu kubuta ta farko za a rubuta cewa shi kubutacce ne daga munafunci kubuta ta biyu za a rubuta cewa shi kubutacce ne daga shiga wuta kuma kowa ya sani Allah ba ya saba alkawari sannan an rawaito cewa wata rana wani mutum ya zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ka yi min addu'a kalamin ce mini Allah ta'ala ya saka ni daga cikin waɗanda za su samu ceton ka ranar alkiyama kuma ina so ka min addu'a kalamin ce mini in samu daman makwabtaka da kai a cikin aljanna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da shi a inni ala kasratis sujud in dai abin da ka faɗa gaskiya ne to ni kuma ka taimake ni a cikin yawan sujada ga Allah wato ka kula da sallolin ni kuma zan maka addu'a zan lamunce maka ka shiga cikin cetona lokacin da shi Ibrahim radiyallahu anhu ya karanta wannan hadisi sai ya ce to kun gani manzo Allah sallallahu baya cikin irin shehunnan da za su lamuncewa almajiransu shiga aljanna ko kuma samun cetonsu tare da sakaci da ƙiuya ba tare da sun zabarar da almajiran akan kula da ibada kula da salloli da sauransu ba saboda haka duk wani jagora kar ya kalli irin soyayyar da almajiransu suke masa ya ce kawai dan sun so shi ko dan sun masa hidima shi kenan za su shiga aljanna dole ne ya sa ido a kansu idan suka saba wa Allah ya saba musu idan suka bi Allah ya so su ya kara musu himma ya zaburar da su amma kada soyayyarsu ko hidimarsu ta makantar da shi ya bar su su rika aikata abin da suka ga dama kamar yadda manzo Allah ya gaya ma wannan bawa a inni ala kasratu sujud a wata riwaya a inni ala kasratu ruku'i was sujud to a ya kamata yan uwa mu sani tunda dai sallah tana da muhimmanci haka to akan wa da waye sallah ta wajaba yan uwa na mu ji da kyau sallah tana wajaba ne akan kowane musulmi wanda yake mai hankali kuma balagagge sallah bata halatta ba sai akan wanda yake musulmi musulmin ma bata halatta a kansa ba sai idan yana da hankali mai hankalin ma bata halatta a kansa ba sai idan ya balaga saboda hadisin sai da aisha allah ya kara mata yadda da ta rawaita daga ma'aiki sallallahu yana cewa rufi alƙalam an salasatin anin na'imi hatta yastaiqiz wa anis sabi hatta yahtalim wa anil majnuni hatta ya'qil Allah sallallahu alaihi ce an ɗauki alƙalami na rubutu akan mutum uku mutumin da yake bacci ba za a rubuta masa abin da ya faru da shi a cikin bacci ba har sai idan ya farka na biyu yaro ƙarami duk abin da za a aikata ko kisan kai yayi ba za a rubuta masa ba sai idan ya balaga mutum na uku shine mahaukaci komin shekarunsa ba za a rubuta masa abin da ya aikata a cikin hauka ba har sai idan ya samu lafiya ya samu hankali sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa murru auladakum bis sala wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashrin wa farraqu bainahum fil madaji yana cewa ku umarci ƴaƴanku da yin sallah suna ƴaƴan shekaru bakwai bakwai duk sanda yara suka kai shekara bakwai to ku rika sa su su rika yin sallah sannan idan suka kai shekara goma ku rika dukansu idan ba su yi sallah ba sannan ku raba makwancinsu maza da mata kar ku bar su su kwanciya a makwanci ɗaya ku dinga bambance musu makwanci mata su koma can wurin mata daban maza kuma su koma can wurin maza daban kar a bar su su kwana tare yan uwa sallah tana da girma kwarai da gaske wato ita ce mafificiyar abin da bawa zai bauta Allah da shi shi ya sa mala'iku suka zaɓe ta aikin ibadarsu annabawa ala nabina alaihi salatu wassalam baki ɗayansu suna sallah manzannin Allah ala nabina alaihi salatu wassalam baki ɗayansu suna sallah ulul azmi ala nabina alaihi salatu wassalam ga baki ɗayansu suna yin sallah shehin mushe ibrahim radiyallahu ta'ala anhu arbahu annabi amin yana faɗa a wata hudubarsa wa a ibadan yake cewa ina yi muku wasiya da kulawa da sallah ya ishe ku alfahari cewa idan kuna sallah kuna sallah tare da mala'iku kuna sallah tare da annabawa kuna yin sallah tare da manzannin Allah ya ce kun annabi Nuhu salam yana yin sallah kun annabi Ibrahim salam yana yin sallah kun annabi Musa salam yana yin sallah kun ga shugaban mu annabi Muhammadu khairu khalqillahi sallallahu alaihi sallama shi ma yana yin sallah to babu abin alfahari a ce kai ma kana yin sallah tare da waɗannan wato shugabannin halitta ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam kuma ya ishe ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ni ina yin sallah akan wannan ne walamu shi Ibrahim radiyallahu anhu ke cewa fanamshi ala nahjil amin sawiyatan nutabi'uhu fal kullu jiddu mutabba'i fa in azzal quyahu fal da'iman ala sunnatil hadi ala khairi mahya'i نصلي كما كان النبي مصليا نسوم كذا نقف سبيل سميدئ عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى الذكر والهب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله هنمشي على نادي الأمين سوية نتابعه فالكل جد متبئي فإن أزلقناه فنقدم دائما على سنة هادي على خير ما يئن نصلي كما كان النبي مصليا نصوم كذا نقفو سبيل سميدئي وننفق لا نبي نريد سراته نهج كهج الهاشمي المتبع نكررها قل لا إله سوى الذي له الخلق والأمر الأزيم التمنئ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 zuwa waliyai zuwa salihan bayi babu wanda baya ganin girman sallah babu wani mutumin kirki daga cikin bayin Allah salihan bayi da zai hana almajiransa yin sallah sai dai idan sharri za a yi masa ko kuma wakilin yahudawa ne an ba shi wata kwangila kamar yadda ake gani yanzu za a ce waɗansu mutane a ɗariƙar tijaniya ko a cikin faila ibrahimiyya a ce almajiran shi ibrahim kaula La'anu, saboda yadda ya ɗauki sallah da girma da yadda yake kula da ita to sai aka ga me za a yi masa bari a turo waɗansu ƙananan yara jahilai wanda ba san addini ba su rika zuwa da waɗansu irin maganganu na suka sallah da wasu ɗansu abubuwa na lalata lamarin addini da sunan Faiba ko da sunan Tijaniya. yan uwana musulmi duk wanda yake da haske a zuciyarsa yake da adalci ya kamata ya rika kallon abin da kyau domin ya gane menene yake tafiya Allah ya kiyaye kuma maulan mushi ibrahim radiyallahu anhu mun faɗa a ce wato zuwansa ibadan yana gaya wa almajiransa cewa ku kula da sallah ya ishe ku alfahari idan za ku yi sallah ba ku kaɗai kuke yi ba akwai mala'iku a cikin sahunku akwai annabawa a cikin sahunku akwai manzanni akwai waliyai akwai siddiƙai akwai muminai akwai shahidai akwai managartan bayi kai ko babu kowa akwai saidul wujudi sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli kuma masu yin sallah su ne 'yan aljanna ranar lahira waɗanda suka bar sallah suka daina yin sallah su ne 'yan wuta ranar lahira ubangiji tabaraka ta'ala yana faɗi a cikin littafin littafinsa mabuwayi ma salaka kun kumfi sakar rahim. ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين صدق الله العظيم an tambayi 'yan wuta aka ce me ya shigar da ku cikin wutar sakara sai suka ce saboda ba mu kasance muna daga cikin masu yin sallah ba sallah ita ce mafi ƙarfin igiya da take ɗaure tsakanin bawa da Allah saboda haka wajibi mu dinga tafakkuri a cikin sallah mu dinga natsuwa a cikin sallah domin sallah baki ɗayanta kusanci ce zuwa ga Allah maulan mushe Ibrahim radiyallahu anhu yana faɗa cikin hudban Murtaniya yake cewa wassalatu hiya aqwa rabidatun tarbidul abda billahi tabaraka wa ta'ala wa alaikum bitafakkuri fi sala as-salatu kulluha qurbatun wa ibadatun lillahi tabaraka wa ta'ala Allahu akbar قراءة القرآن تسبيح دائما ليس فيه شيء إلا التفكر والتلاوة والخضوع لله تبارك وتعالى في الحركات والسكنات sallah ita ce mafi ƙarfin igiyar da take ɗaure tsakanin bawa da Allah tabaraka wa ta'ala ina yi muku wasiya ku rika tunani kuna tafakkuri a cikin sallah sallah baki ɗayanta kusanci ce da ibada wadda ake yin ta dan Allah tabaraka wa ta'ala Allahu akbar karatun alkur'ani tasbihi ko da yaushe babu komai a cikin sallah sai tafakkuri sai karatu sai sunkuyawa ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin motsi da natsuwa sannan ma'abocin tafsirin ruhul bayan yana cewa Allah tabaraka ta'ala ya yi umarni a cikin sallah da waɗansu abubuwa abu na farko shine tsaye da sallah ubangiji yana cewa wa aqimus salata suratul baqara aya ta 43 bismillahir rahmanir rahim وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم sannan ya yi magana a kan kiyaye sallah a cikin suratul ma'arij aya ta talatin da hudu bismillahirrahmanirrahim wallazina hum ala salatihim يحافظون أولئك jannatin جنات مكرمون صدق الله العظيم sannan kuma ya yi magana a bisa dawwama a kan sallah yana cewa a cikin suratul ma'arij aya ta 23 bismillahir rahmanir rahim الذين هم على صلاتهم دائمون صدق الله العظيم sannan Allah tabaraka ta'ala ya yi umarni da bayar da sallah a cikin lokutanta a cikin suratun nisa'i aya ta ɗari da uku. bismillahirrahmanirrahim فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم sannan Allah ta'ala ya yi umarni da ba da ita a cikin jama'a yana cewa a cikin suratul baqara aya ta 43 bismillahirrahmanirrahim وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم سنة الله تبارك وتعالى ya yi umarni da yin kushu'i a cikin sallah ɗin a cikin suratul mu'minun aya ta biyu bismillahir rahmanir rahim qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم صدق ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa qimus salata wato ku tsaye da sallah sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa wallazina ala salati yuhafizun su ne waɗanda suke masu kiyayewa akan sallolinsu suna kiyaye sharuɗan sallah da farillan sallah da sunnoni da mustahabbai sannan Allah tabaraka ta'ala yana ce allazina ala salati daimun su ne waɗanda suke dawwama akan sallar su ba sa yin sakaci ba sa yankewa sannan Allah ta tabaraka ta ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle hakika cewa ita sallah ta kasance farilla ce mai kayyadaddun lokuta akan waɗanda suke muminai ba sa fitar da sallah daga lokacinta su yi ta a lokacin da ba nata ba daga cikin wani hali daga halayen da suke shiga sannan Allah ta tabaraka ta'ala ya ce warka umu arraki'in kuma ku yi ruku'u tare da masu yin ruku'u sannan Allah tabaraka ta'ala yana cewa allazina fi salatim khashi'un su ne waɗanda suke masu ƙanƙan da kai a cikin sallarsu to kuma yana da kyau ‘yan uwana musulmi mu sani cewa mutane sun kasu sahu biyu ne wato akwai sahun musulmai akwai sahun kafirai masu yin sallah su ne musulmai waɗanda ba su yin sallah su ne kafirai limamin masu yin sallah sunansa abul sallallahu alaihi sallama limamin waɗanda ba sa yin sallah sunan shi abu jahal la'anatullahi alaihi da aka kai ƙoƙari ko kuma ke yar uwata musulmiya ki ƙoƙari ku san a wani sahu kuke idan kana sahun da ke biye da abul sallallahu alaihi sallama to a kula da sallah da kyau idan ko kana cikin sahun da ke biye da abu jahal to ka kwanta ka yi bacci ka shantake ka yi duk shakiyancin da kake so ubangiji yana nan yana sauraron ka Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi limamin masu sallah yana ce masa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai layli bismillahir rahmanir rahim inna rabbaka ya'lamu anna أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم Sadakallahul azim. Sadakallahul azim. Ce lallai ne cewa Ubangijinka ya sani cewa wa nisfahu da rabinsa, wa sulusahu da kuma sulusinsa kai kana tsayuwa a kusan kashi biyu daga uku na dare. Wa ɗa'ifatun minal lazina ma'aka. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya ma'aiki sallallahu قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين سورة الأنعام آيات دبيو بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم ubangiji tabaraka ka ce lalle hakika cewa sallah da sauran ibaduna ga baki daya da rayuwata da mutuwata na Allah ne ubangijin talikai wa ushru bi biya ahda sannan Allah ta ta ta'ala ya yi sahabban haɓar manzana alaihi wasallam a faɗin sa qad allah zai allazina hum fi salatihim khashi'un بسم الله الرحمن قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم صدق الله العظيم yace lallai hakika muminai sun samu babban rabo waɗanda su ne masu ƙanƙan da kai a cikin sallarsu sannan ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa amma khalaqallahu aljannata qala laha lokacin da Allah ta'ala ya halicci aljanna ya ce da ita takallami ki magana fa qalat sai aljanna ta ce qad aflaha mu'minun qad aflaha mu'minun qad aflaha mu'minun haqiqa mu'minai sun samu babban rabo haqiqa mu'minai sun samu babban rabo haqiqa mu'minai sun sami babban rabo ta ce ana haramun ala kulli bakhilin mura'i ni aljanna haramun ce a bisa duk wani marowaci mai aikata ya sannan Allah tabaraka ta'ala ya ambaci makoman su waɗannan muminai allazina hum fi salatihim khashi'un yake cewa ula'ika humul warisun ula'ika humul warisun waɗannan masu wannan sifofi su ne magada allazina yarsuna alfirdausa wato waɗanda suke gadan aljannar firdausi ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa ma minkum min ahadin illa wa lahu manzilan manzilun fil janna wa manzilun fil nar fa in mata wa janna wa risa ahlun nar manzila wa in mata wa dakhala an nara wa risa ahlul jannati manzila yace babu wani ɗaya daga cikin ku sai face yana da masaukai guda biyu a lahira yana da masauki a aljanna yana da masauki a gidan wuta idan ya mutu ya shiga aljanna to sai 'yan wuta sai su gaji masaukinsa a wuta idan kuwa aka yi rashin sa'a ya mutu ya shiga wuta allah kiyashe mu to sai 'yan aljanna sai su gaji wato masaukinsa a aljanna a kharajahu ibn maja fi kitabiz zuhdi farkon sallah iqama ne tsakiyar sallah muhafaza ƙarshen sallah idama tsayuwa kiyayuwa dawwama shine dawwaman muraƙaba da huduri tare da Allah tabaraka wa ta'ala Shekul Akbar Muhiddin bin Al-Arabi Al-Hatimi Allah ya kara mar yadda yana faɗa cewa innahu laysa fil ibadati ma yalhaqu al-abd bi maqamatil muqarrabin min malakin wa rasulin wa nabiyyin wa waliyin wa mu'minin illa as-salah ya ce ku sani cewa babu wani abu a cikin ibadu gaba ɗaya da zai iya haɗa tsakanin bawa ordinary da makaman manya-manyan mukarrabai na hannun daman Ubangiji tun daga mala'iku zuwa manzanni zuwa annabawa waliyai muminai sai dai sallah kawai babu abin da zai sa ka ganka cikin mala'iku sai sallah babu abin da zai sa ka ganka tsindim cikin manzannin Allah sai sallah babu abin da zai sa ka ganka kafaɗa da kafaɗa da annabi sai sallah babu abin da zai sa ka ga kafar ka ga kafar wali kusa da kusa sai sallah hakanan muminai ka ganka cinya ga cinya sai sallah ita kadai saboda ko wannan kawai ya isa mumini ya san girman sallah ubangiji ta tabaraka ta'ala na faɗi wasu waqtarib kayi sujada ka ƙara kusanci da ubangijinka ai jud bi jawarihika waqtarib bi qalbika ila Ka kai sujada da gababuwanka ka ƙara kusanci da zuciyarka zuwa ga ubangijinka yan uwa a takaice wato mu sani su sallolin nan guda biyar Allah ta'ala ya rarraba wa annabawa su da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine aljami'u limaftaraka a tsakanin su sai Allah ya dunkule sallolin duka sai ya bashi sai mu kuma ya bamu sallar asbahi dai farkon wanda ya fara yin ta shine annabi adamu alaihi salam shi aka ba sallar asbahi dalilin da yasa yayi ta kuwa wato lokacin da aka saukar da shi daga aljanna aka kawo shi duniya shi bai taba ganin duhu ba haske ya sani da ya sauka a duniya yamma ta yi rana ta faɗi sai ya ga duhu sai ya ɗauka kamar azaba za a yi masa saboda wannan abu da ya faru tsakaninsa da Allah a aljanna na cin itaciya da ya yi to sai hankalinsa ya tashi ya yi ta kuka yana istighfari yana tuba yana istighfari yana tuba har sai da alfijir ya keto to da ya ga haske ne sai tashi ya sallah raka'a biyu godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala raka'a ta farko Allah na gode maka da ka karɓi tuba na ka yafe mu raka'a ta biyu Allah na gode maka da ka tafiyar da duhu ka kawo haske shine ma'anan sallar asuba sallan azahar wanda ya fara yin ta shine annabi Ibrahim alaihi annabi Ibrahim alaihi ya shekara kusan ɗari bai haihu ba a ƙarshen rayuwa Allah ya ba shi ɗa da Allah ya ba shi ɗa ɗan ƙarami kuma yana son ɗansa Allah ya ce ya yanka shi to lokacin da ya zo zai yanka Allah tabaraka wa ta'ala ya turo masa da rago daga aljanna shine su yi sallah raka'a hudu raka'a ta farko Allah na gode maka da kasa na gasgata mafarkina raka'a ta biyu Allah na gode maka da ka bani ɗan da ya mun biyayya da na gaya masa umarninka ya yadda da umarninka raka'a ta uku Allah na gode maka da ka hana ni in yanka shi raka'a ta hudu Allah na gode maka da ka bani rago daga aljanna in yanka a makwafinsa shine sallan azhar sallan la'asar annabi Musa salam shine ya fara yinta lokacin da fir'auna yake sa zai kashe shi ya tafi madiyana akan hanya ya gana da ubangiji tabaraka wa ta'ala to bayan Allah tabaraka ta'ala ya halakar da fir'auna ya dawo masa da iyalansa annai Musa ya dawo garinsa sai sallah raka'a hudu raka'a ta farko Allah na gode maka da ka tseratar da ni daga sharrin fir'auna raka'a ta biyu Allah na gode maka da ka halakar da fir'auna raka'a ta uku Allah na gode maka da ka shiryar da banu Isra'ila. Raka'a ta hudu, Allah na gode maka da ka dawo min da annabi Harun ka dawo min da iyalaina bayan mun rabu shekaru da yawa yau sai ga mu mun haɗu shi ne sallan la'asar. Sallan magariba annabi Isa ne fara yin ta raka'a uku, wato raka'a ta farko annabi Isa yana nufi ni ba Allah ba ne, raka'a ta biyu uwata ba Allah ba ce. raka'a ta uku Allah shine Allah shine ma'anan sallan magariba kiristoci suna cewa inna Allah salisu salasa shine sai sallah raka'a uku yana tabbatarwa cewa shi ba Allah bane mahaifiyarsa ba matar Allah bace ba Allah bace sannan kuma Allah shine Allah shine ma'anan sallan magariba sallar isha'i annabi Yunus shine farkon wanda ya fara yi wanda aka jefa shi cikin cikin kifi to gashi kuma lokaci ya fara hararan mu yan uwa za mu dakata a nan sai idan Allah ya kai mu zuwa gobe za mu ci gaba daga inda a muka tsaya Allah ya kara mana soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma koyi da shi da yi masa biyayya ya rabbi <clears throat> ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mu gi sallana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubayda nufarrij karbahu abadan ya man la shabiya la waqal wala niddu antal giyasu likulli khaifin wajalin ya barru ya haqqu ya mallala la lahu farrij li ummati khairil khalqi gammahum wa la yanaluhum nasabun wa la hasadu bil mustafa al mujtaba al muqtar sayyidina muhammadun tahirul ansabi ya ahmadu salli wa sallim ala khairil wara judadan muhammadin ali asabi sanadu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أبلغ والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدر مقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله كشف الدجى بضياعه ورعى براعي عدله وشفى القلوب بنوره ورعى الإله بعينه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا أحببت أشرف خلقه فقد اهتززت بمدهه والأنبياء من قبله والله تحت لوائه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه